Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeli. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden za ta ajiye tsarin bambance tsakanin sha'anin cikin gida da na kasashen waje wanda aka saba da shi a Amurka wurin tunkarin batutuwan barazana ga tsaron ƙasa. manufofin kasashen waje su ne na cikin gida haka zalika manufofin cikin gida su ne na kasashen waje inji mai bada shawara akan tsaron kasa jake sullivan yana faɗa wa masu zaman sauraren shi ta yanar gizo ya kamata mu ɗauki matakai da za mu ƙarfafa kanmu domin magance matsaloli da muke fuskanta a faɗin duniya inji ji sullivan ya ce yanzu haka babban kalubalen tsaron ƙasa da ke gaban amurka shine ta mai da hankali ta gyara harkokinta na cikin gida a hali da ake ciki kuma 'yan majalisa da dama a amurka a cikin wannan lokaci suna fuskantar barazana ga tsaronsu a yayin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira ga karin jami'an tsaro a majalisun dokokin kada ta yi zargin cewa hadari ba na jama'a kadai suke fuskanta ba har ma da abokan gaba na cikin majalisar kanta kalaman pelosi na ranar alhamis na haska batun karuwan tankiya tsakanin jam'iyyun siyasa a majalisar akan damuwar kare lafiyarsu tun bayan hari da aka kai a majalisa a cikin wannan wata da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai mutum biyar ne suka mutu a cikin tarzomar sama da 'yan majalisa talatin ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa wannan mako da ke kira ga ƙarin tsaro a gundumominsu suna faɗin cewa barazana akan 'yan majalisa na ƙaruwa ainihin a cikin 'yan shekaru rundunar 'yan sanda a majalisar dokokin amurka ta ce tana ɗaukar matakan kare 'yan majalisar yayin da za su je da dawowa aiki a cewar wani sakon imel da shugaban 'yan sandan majalisar ya aika wanda kamfanin dallancin labaran associated press ta gano a jiya juma'a Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO za ta yi bukin zagayowar shekara da ta ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiyar jama'a ta ƙasa da ƙasa game da cutar COVID-19 ta hanyar kira ga ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakan dakile yaɗuwar annobar. A jiya Juma'a wani taro da hukumar ta saba yi a helkwatanta a Geneva. babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya ce shekarar da ta gabata ranar asabar adadin kamuwa da cutar bai kai guda ɗari ba kana babu wanda ya mutu a cutar a wajen china a wannan mako mutane da suka kamu da cutar sun haura miliyan ɗari kana mace-mace kuma ta tasar ma miliyan guda da dubu ɗari biyu tedros ya faɗa cewa a wancan lokacin ya gargaɗi duniya cewa akwai damar daƙile yaduwar cutar ya kuma kara da cewa wasu kasashen sun dauki shawarwarin wasu kuma sun ki dauka. tedros ya ce allurar rigakafi da aka samu yanzu ta sake baiwa duniya wata dama ta kawo karshen wannan annoba kane ya ce bai kamaci a yi warwaso da rigakafin ba a raba daidai wa da tsakanin kasashe masu arziki da matalauta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a prime minister canada justin trudeau ya sanar da tsauraran matakai akan matafiya a wani matakin mai da martani ga bullar sabuwar cutar coronavirus da suka hada da wajabta cewa a otal da matafiyan za su biya kudin otal din idan suka isa Canada. Kana an dakatar da jigilar jirage zuwa Mexico da duk kasashen yankin Caribbean har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trudeau ya kuma sanar cewa bakin gwajin cutar kafin tasowa zuwa kanada Gwamnati za ta buƙaci a fara tilasta gwajin a filin saukan jiragen sama akan duk mutumin da ya shigo kanada. Hakan na nufin matafiya za su jira sakamakon gwajin nasu tsawon kwanaki uku a otal ɗin da za su biya, wanda ake sa ran ba zai haura dala Amurka dubu biyu, in ji Trudeau. ya kara da cewa wanda sakamakon ya nuna ya kamu za a killace shi a gida tare da sanya ido a kansa da kuma karfafa matakai shugaban rasha vladimir putin a jiya juma'a ya sanya hannu akan kudirin fadada yarjejeniyar takaita kera makaman nukuliya wacce ta rage tsakanin amurka da rasha mako guda kafin ta kammala aiki majalisun dokokin rasha a ranar laraba sun kada kuri'un bai daya na amincewa da fadada yarjejeniyar ta new start tsawon shekaru biyar Putin da shugaban Amurka Joe Biden sun tattauna a kan yarjejeniyar nukuliyar wuni guda kafin sanya hannun. Kana mahukunta a Kremlin sun amince su kammala duk wasu shirye-shirye a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A ƙarshe, shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara jibge jami'an tsaro masu shiga tsakanin rikicin ƙabilanci idan yaki ya kaure a jihar Jongle da garin Fibo na gwamnatin wurin wani yanki da ake yawan samun mummunar arangama. gama. ya ce nan gaba idan kuka je kuka yi fada ba zan kawo muku agaji ba kana ba zan kafa wani kwamiti da zai je inda aka yi yakin ba na yanke shawara duk wani rikici da zai sake tashi ba zan aika da sojoji ko 'yan sanda ba zan kyale ku ku ci gaba da yaki har sai bangare ɗaya ya gudu salva kiir yana faɗa a ranar laraba yayin da yake jawabi a wani taron zaman lafiya tsakanin kabilun jungle da fibo a birnin juba nan da dan masu sharhi akan siyasa suka ce matakan da kir ke dauka akan wannan batu ba su dace ba a don haka sun yi kira ga shugaban kasar da ya janye waɗannan kalamai nasa To kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zuciyar masoya yau kan so take hasashe tuntuɓe na harshe ba shi sa so ya zama koyo gare ni sai sarori nake da ta bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari masu saurare barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma barka da sake yawa <laughs> ya kwana biyu wallahi alhamdulillah kin sha hutu mun same ku lafiya wallahi kin same mu lafiya muna nan muna tsaron gida <laughs> na ci samun sakonni wata ma na ta aika mata da sakonni wai ana ce wai na anti grace ce ne nace baba ya bani hutu eh haka <laughs> na baki hutu kuma ina ta Allah Allah ki dawo <laughs> nace baba ya ce je huta eh to ya yi kuma kin dawo zariya <laughs> <laughs> zariya eh. <laughs> na ce to to na ce baba hmm. me ya dauke maka hankali a duniya amurka wannan makon eh to ma'ar bakin lano eh, baban nabil gaskiya fa a duniyar amurka wato da shine eh, eh. batun korona nan da har yau ya kici ya cinyewa da kuma irin matakan da hukumomi suke ɗauka na ganin an magance wannan lamari na coronavirus da kuma wato karfafa ko kuma karfafa dokokin saka abin rufe huska ta eh, hanya da ake kara jaddadawa yanzu har ana ana maganan cewa ma yanzu da wannan sabon nau'in koronan nan da aka da taɓilla a waɗansu ƙasashe ana maganan cewa ma yanzu takunkumin nan ka riƙa riɓa shi wayan ana son a samu kariya ta wancan eh. nau'in don suna ana ganin tafi wannan wadda ake fama da ita karfi mm. eh to eh wai a riƙa riɓa shi takunkumin nan Eh. Ni fa ga mutane suna sa bibiyu din nan fa. Eh ni ko da na je Najeriya gaskiya na rika sa bibiyu a waɗansu wurare sabili da mm. dalili shine galibin mutane ba sa sawa. wato kai kana sa naka kana sa nasu ka sa naka ka kare kanka ka kare su kuma ka kare tunda ba sa sawa domin su kare ka mm, haka eh. nan ne to amma a nan da yake ko dan kankanan yaro ma za a fita da shi ana sa mushi in dai ba jariri ba kaga kowa yana taimaka ma kowa wallahi gaskiya ne an ce hanyar lafiya a mita shi Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i kamar yadda muke faɗa kowane lokaci dokokin na an gindaya ne domin kare kanmu ba doka bace da za ta nawaita mana ka kare kanka ka kare kaunatattun ka kare wani kowa ya kare kowa kowa yana taimaka mu kowa ne ko gaskiya to Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i to yau dai yau yau yau ne yau ranar mu ce eh, na goma eh gaskiya <laughs> yau yau yau <laughs> waɗansu menene ake cewa na ji ana labarin yan kaduna yan kaduna da san banza ba ni na faɗa ba na ikara ba ni na faɗa ba hmm. eh. labari na ji haka aka ce wai a kaduna ikon allah <laughs> aka ce wai a kaduna wai akwai ba su san na banza duk inda aka yi biki ba a gayyace su ba kaga a nan na gwamma eh, duk bikin da za a yi mm. in ba a gayyace ka ba baka zuwa domin ana kirga yawan kan mutane yawa yawan kan mutane yawa abinci da za a yawan kujerun da za a aje saboda haka ba in ba a eh. gayyace ka ba baka zuwa biki to amma a Najeriya ko kuma a kasashen mu na Afirka in dai aka ji biki biki na kowa mm, ne mm. yawan mutanen da za su zo ma wai yawan sanin ka da jama'a eh. yawan farin jinin ka ko na kowa ne ko da za su ci abinci ko ko ba za su ci ba a dai tara jama'a to shi kenan sai wannan yana bi duk inda ya ji tun da dai a can Najeriya da gani dai ni ban san yadda ake ba a Ghana amma dai baba a Najeriya in kana da hali talla aure za ka yi ka je rediyo hmm. ko TV wato kowa ya zo kenan ba kwarai ko ko a gadon ma haka ake yi shi kenan shi wannan yana jira a gidan rediyo eh. Kaduna ya ji cewa yau isa lawal ikara zai aure da wane da wane sani sha'aibu malin fashi to haka yake a wace unguwa karfe nawa sai gaba ya tafi <laughs> ya je in ya samu ya ci abinci ce to Allah ya kara kai mu shi ke na wace karo kuma sai ya gaba da ya samu kanshi a gidan mutuwa <laughs> a gidan mutuwa ka san ko gidan mutuwa ba ana ba ana cin abinci musamman ma za ka galibi a lokacin da ake zaman makokin eh, nan za a ta kawo gudunmuwa abinci a ta dafa abinci dai har a gama addu'o'i a eh. watse haka abinci dai za a ta kowa ya zo a ta bashi to shi wannan haka hmm. in ya je shi ma in ya ci eh, ko eh, mutum da ake mutuwa shi ma sai ya je shi kenan ya ci abinci aka gama a eh. lokaci aka watse sai ya ce to shi kenan Allah kuma Allah ya kara Allah ya kai mu ala sa a daɗa kenan wai da wawanci tuwon gidan mutuwa. <laughs> Yau muna buki a sashen Hausa. Muna aurewa muna aurowa a sashen mm. Hausa. Yau bukukuwa muke ji da shi. Tun jiya muka mm. fara. A ah, lallai. Eh, plus one minus one kenan. <laughs> banda gidan ikara <laughs> banda gidan ikara a gidan insani shafi balufa shi ne ake plus one minus one amma na ikara shi ta fulani yake bai kaiwa eh, gidan kowa shi karɓowa yake kenan <laughs> shi kenan ya tara gaisuwar ta'aziya zuwa ga Malam Salisi Sale da aka fi sani da lakabi Sunshine na AKTH ko menene AKTH ya sani saboda rasuwar kawun shi Dr. Muhammad Salisu mijin yawa. Allah ya ji kan mamaci, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. to kamar yadda na faɗa na gwamma yau auren raki muke ji da su eh, da farko dai kamar yadda na ce tun jiya muka fara bukukuwan wannan aure sani sha'ibu malumfashi da isa lawal ikara wakilanmu da suke zaune a kaduna dukansu suna dai zama a kaduna ne eh, sani sha'ibu malumfashi yake ɗauko mhm. a jihohin zamfara da katsina shi kuma wakilinmu isa lawal ikara shine wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a kaduna to dukansu sun suna ta bukukuwa tun jiya dai kamar yadda na ce aka fara shi sa na malin fashi yana aure da 'ya'yan shi guda uku waka zalika shi ma isa lawal ikaram to shi eh, jiya aka fara muka fara aurarwa asiya shani sani malin fashi da angonta adnan rabiu rabiu aliyu jiya su aka daura masu aure da karfe goma da ɗaya da rabi na an dai ɗaura auren nan ne jiya juma'a kamar yadda na faɗa to muna ma an amarya barka da shigowa wannan ƙarin girma da suka samu a turanci kuna cewa promotion kenan ba <laughs> zuwa wannan sabon babin rayuwa to banda eh, asiya sani sha'ibu malumfashi kuma <laughs> yana aure da 'ya'yansa maza sa'id da kuma al'amin wato shi injiniya sa'id salisu aibu malumfashi zai auri sa'adatu dahiru abubakar turajo a yau din da karfe ɗaya da rabi na rana za a auren ne a masallacin umar bin katab da ke dangi bridge a kan hanyar zaria a birnin kano shi kuma mu na biyu injiniya al'amin sani sha'ibu malumfashi da shi kuma zai auri hafsat abubakar sadiq su kuma za a auren nasu ne su ma da karfe goma sha ɗaya na safe a yau din nan a emir palace a birnin zaria to waɗannan raki na gidan sani sha'ibu malumfashi waɗanda aka yi da aka kuma yi yau to sai na ce maka shi na ikara ta fulani yake wato wato ikara shi wannan kawo mai baya kai waki shi yake wannan ikaran duk su cika kar kowa ya bar ya bar garin wato eh. dan shi eh. Bello Hamisu ikara ko da kuma Hassan Lawal ikara dukkan su shi ya rike su suna cin tuwo tare suka tashi tare sai kuma mm. aka dace za su auri juna masha Allah sai kuma Abubakar ah, Jibril abk da kuma shi kuma wanda zai auri asiya lawal ikara dukan rikin nan za a yi su ne a yau dinnan da karfe biyu na rana a gidan dogaye makera ikara wato za a yi biki kenan yau yau yau ne ai shi da nace yau yau za a nashe a gida a waɗannan gidajen waɗannan masu neman yau sai kun baje eh a ba karami ba ba ai kin ga <laughs> mu ba ma san banza amma dai da da mun san inda za a yi ko kusa ne kin ga da mu ma mun je mu ci mu mu gyatsi <laughs> akwai ɗiban gadi ba to Allah ya sa akwai akwai ɗiban akwai ɗiban gadi ba aure da a dace Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare kai ma kana da wani aure na gani. Amin sun ba amin Amin. Eh haka ne akwai wato wannan ke cewa gaisuwa da fatar alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Ya ce ina matukan farin ciki da Allah ya nuna mana babban abokina wato marigayi abu dan dare makeri fana. kin ji abin gida ne. Ku ne masu ku da ku ke da buki ashe ku. kwarai kwa namu ne abin eh, eh, maganin akwabi mu to sai kuma wannan ta yin murna da za mu mika ba hajiya salma wato shugaban karamin hukumar is a yawa so municipal assembly da ke accra wato mce na nima kenan da ɗan uwanta chairman papa angola wato chairman masu shirye-shiryen rediyo da talabijin na hausa a ghana wato na auren da ɗansu kenan da ake kira dr isham muhammad sinari wanda aka yi a ranar lahadi da ta gabata to nan kuma muna addu'a allah ba da zaman lafiya ya ba su zira'a ɗayi ba ya kuma sa alkhairi a cikin zaman da za su yi. To amin suma amin kamar yadda muka ce yau ranar auren raki ne sabili da haka za mu taya su holewa da wake-waken soyayya ko? Mm. <laughs> Daidai ne. Eh, aure auraraki muke eh. muna cikin hididdimin aure ne to eh, labarin aure zan baka mm. wai eh, <laughs> wai daidai ne ka san wannan zamanin ban san to kai dai fuma za ka mm. to amma ban san ko kai tun da kana harkan sada zumuntar nan kafofin sada zumuntar nan ba za ka rasa ganin yadda ake yayin kwalliya ko mu a nan ma wato kwalliya ka ga wani a kwalliyance eh, eh haka yake ka gan shi kafin eh. kwalliyan nan ba za ka taba sanin wannan wannan ba mm. yana sake fasalin mutane gabaki daya eh. wato wannan zamanin <laughs> mm, kwarai kwa san an wanke malam ake da da dai kunshi ake yi <laughs> kunshi amarya kunshi haba to amma wannan karan ban san ko ana kunshi na har yanzu ba amma hmm. abin da aka fi mai da hankali a kai shi ne kwalliyar eh, kwalliyar fuska ta jajazar to nan ashe amarya wata wani ango da ya auri amarya ashe wata eh, haka ta kware a yin kwalliyar nan to duk lokacin da ya ga wannan lokacin da yana neman ta kullum yana ganin ta a cikin kwalliyar nan ne kullum eh, bai taba ganin ta ainihin yadda take ba Eh. <laughs> <laughs> a cikin kwalliya haka bai taba ganin ta ainihin ita kanta ba aka zo aka yi nema aka zo aka yi aure to tun da ba a kwanciya da kwalliya za a yi wanka eh. tukuna shi kenan sai ya dubawa zai gani sai ga matan nan ainihin yadda take inda kwalliya dole a goge hankalin shi ya tashi ya auren sai kuma wai eh, a cikin makon kawatan eh, da take mai ta kwalliyan tana eh, cika bikin eh. cika shekara tana cewa me za a sai mata da yake sun shaku kuma suna da dan abin hali sai ta ce wai wai kawatan na mai gida ko za a sai ma kawatan nan iphone <laughs> waya ta zamani mai tsada shikenan ya ce eh ba damuwa shikenan da ya tafi sai je ya karbi kwalin iphone kwalin ya samu aka bashi kwalin iphone din nan ya je ya sayi ban san ko eh. ku gane kuna da wannan irin akwai wata yar wayar salula a najeriya dai ta dubu uku tana da etoci na eh. kuma na farko batirinta dai mutuwa da wuri kana har yan waka take yi ni ko tafiya nan ma in kana son eh. maganin barayi sai wannan wayan na gane eh oh, shi ake ce ma a gane ana cewa banci duya wato itacen rogo to eh itacen rogo ke eh. <laughs> da eh sai je so mata bacci diya ya saka ta a cikin kwalin iphone eh, ya eh. naɗe shi da ake ba da kyauta har ba ta ga iphone eh. har tana ta murna tana a ah, hmm. na gode na gode na gode shi ke na aka ce ta ta ce buɗe ta ce buɗe buɗe sai ta buɗe da ta buɗe kawai me za ka gani wannan wacce ta kira ta <laughs> <laughs> banci diya shi ke na ta banci ce ta ce ban gane ba ya ce eh, ce oh ashe ba daɗi <laughs> ashe ba daɗi kike kike eh. shashafa mata ki rindaɗe su ki sa su ci amma aka buɗe su ne daban ya <laughs> ba ki ji ya <laughs> ba ki ji inda daɗi ai wannan makeup din nan kisa akwai wanda akwai wanda da gani shi ma haka shi baya bayan ya yi bashi da in fact kan social media ne na gani ashe irin zanen da ke kan huskan matan nan wato ya kai eh, kwata aka sa wannan makwabcin nan kwalliyar na aka rufe wannan abin sai da aka ta zo gida ta share ya ga a ah, haka kike to shi fa daga gurin ya ce gaskiya an cuce shi in ma in ma ya biya sadaki ba irin wanda ya biya wancan ba dole dole a masa laki <laughs> daga gana har zuwa Najeriya ya ce shi kenan amma da mishi da kudi shi an roɗe shi ai <laughs> to bari mu ga ko za ka san wannan zamani yana sa a kafa dokoki iri-iri to na nan gaba ki na ya sani ko a kafa dokar eh. <laughs> yaudara eh. ta kwalliya a kawo eh, na yaudara ta dakura eh, yaudara ta kwalliya haka yi to isa lawal ikara da iyalinka sani sha'ibu malumfashi da iyalinka dukanku muna muku barka Allah ya sa sun samu gidaje, Allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Amin, amin sun amin. To yanzu a madadin? Baba ya koma makeri. Alheri ke muku fatan alheri Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan bala'i na corona lami lafiya muna ƙara yi ma 'ya'yanmu fata alheri. mu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.